من يرغب الجنة في الولاء الذي آمن عباده ثلاثة شرب في رمضان نال كل كريم كل أربعين شرب عند الذي يرجع مالنا ينذر يسأل الثياب إلى ثياب الخير من المسكين آمين kaba da ke farin kansa wajen rasa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yake cewa malam so da dama wani lokaci sai ka ga mutum idan yana da bukata zarar kuma ta sai ya fantare su malam ya irin wannan yanayi yake a wajen shari'a eh, kuma ba haka ta so ba duk da ita wannan tabi'a ce ta umuman ba ma ta fi a wajen wato kafiri ko munafiki wanda yake mai rauni imani Allah ya wannan shaida a kan dan adam kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa kai zan maka da insan da tsoro da ana da zambihi au qa'idan au qa'iman فلما كشفنا عنه فتكلم الأولى إلى طول المسرح wanda yake da yawan raki idan an rafi shi da wannan kuma da ga da ke cikin ah, cikin gari ya kuta a da za ta za ta za ta za da an jawo da an dan dantawar yiwuwa an

cewa inda musalli allazi na ala salatin da dawwama a kan sallah da kula da sallah tana tsaita zuciyar da yin kamar da muka sani akwai albabar kuro akwai cututtukan zuciya akwai kuma a amalin kuro ayyuka da ibada da zuciya wanda su malaman tauhidi sun gube wannan bangaren muhimmanci fiye da ayyuka na zargar jiki ko kula da zargar kamar yadda shi da za mu yi tsari a kan awa da kuro zuciya idan ta ce to insha Allah shi ne gangar jiki zai da wata yi amma duk yadda gangar jiki sun girma da ke da can jirgi idan zuciya wato fata da lafiya haka za ka fara yin da fara da yawan da zuciya za su rada kan zukata akwai alƙalbul salim akwai alƙalbul mayyit akwai alƙalbul marid ya danganta da inda zuciyar mutum gwargwadon taituwar zuciyar da gyaruwarta gwargwadon yadda insha Allah waɗannan ɗabi'u za su karanci gwargwadon cutar da ke cikin zuciya da kuma wurin ka. gwargwaron yadda waɗannan ɗabi'un za su bayyana kara ya sami sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa inna allaha yaghfiru lakum qila wa qala wa wa'ada wa balad wa bal'an wa ha in ya zama mai kwaɗayi amma kuma ruwa shi ne karkara duka dai a tabbaci ya danganta da raunin imani ne da kuma cutar zuciya ke haifar da wannan kuma ba lallai wanda yake da wannan tafiya shi ba su kafa ne amma shi kafaran dama can zuciya ta zama mummai zama da kan wannan tabi'u a zahiri kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a kan rukun kulki دعوا الله كل مشركين له فيه فلما نجاهم الى البر دعاهم يشركوا وكان wannan cutar ita kasa idan sun shiga uku sau sai su koma mawahido da sallah amma idan sun taka dan zaune kuma sai su koma shirka amma suna mutanen na yanzu da lokacin wahala da lokacin walwala duka makar shirka suke ta dafka ko su kafirai irin sa abuja da wuya in yi shiga uku za su koma suna wayo Allah shi kadai wayo Allah wayo Allah amma da sun ga ruwan tasha da su yanci amma na ma abin take mutum ya zama kala kasa lokacin tsanani yana kiran wani kasa lokacin walwala da farin ciki da murna yana godiya wani kasa هذا دول نقرأ وقيم فتن مديرة يوضع بكما تمكن يكرا ونبع الله وعلوك الزلمي أما يجيب المضطر إذا دعاه ذاك يثبت أتكم متاني كلا كلا بياد الجنس لتوحيد المسلم للافية الزوجية لسمة إلمه أكيد ko a kasar haka shi ne mai rika amma shi allah yana son abu ne kamar yadda ba ya so a hukunce ba idan ya jarrabe ka to ka siffantu da tafi'ar imani idan iya ba ka ni'ima ka siffantu da tafi'ar imani idan kamar da abin sallallahu alaihi wasallam yake cewa cewa ajaban li amri al inna amrahu kullahu lahu khair ina sabar da sarra shakara ta kana kairar lahu wa ina sabar da sarra sabara ta kana kairar lahu wa laisa da fakin lalin mu annabi yake lamar mumini a kai kuma mai da ban sha'awa idan ni'ima ta same sai ya gode Allah kuma yake kyawun amfani da ita wajen ya da dawo da idan kuma ta to sai don haka ma'aikoci a lokacin jarrabawa mai godiya a lokacin tantamawa da ni'ima da walwala aure sai mahaifin da ya ce a gidan nan ba a ba wa aure sai ya zo da hantar da so zai bisa hukun ƙura'ani shi ne yake cewa da ya dace ya tafi ya je yana ta ta zan samu kaso zai bisa hukun da yake cewa to malam wannan sharafin ya yake sannan kuma shi wannan karatu da ya yi tsakani da Allah ne ko kuma

Eh, sadaki ba shi da haji zai iya zama kuri zai iya da wata mata a bisa sadakin da eh, kawai ta yanki na da ke kuka aka zaura cikin sadakin da ke koya a ga ilimi zai iya zama sadaki a don haka idan iyaye sun jinda ya sharafi na alƙur'ani da shi ke nan duk da dai kuma wannan bai hana a ƙara wani abu da isani ba tunda sadaki mallakar mace ce ba iyayenta amma dai wata kila sun wannan sharaɗi domin kwaɗayin yasu da cikin gidan ƙwarƙani kuma ta taso da gidan ƙwarƙan da suka ce da yawa da lalla dokar alƙwarƙani a makaranta tsakanin maza da mata ya yi kasan yi sai a zo a sha wahala iyaye da malaman makarantu gina ɗan mata haifar da hajjazai haifar da alfariya kawai da can kawai da su saboda ya da kuɗi kawai sai ya zai su bada kuɗi ya mota ita yi ku ko bin yi sani daga nan siyar ƙwarani in bai sami atmosphere da zai ci gaba da haɓaka ba yanke ba ba sai ya zai duk wani da su iya tattaka da malaman da zai ta zama da basu masu zuwa ba kamata yi ka sami kwaye-kwaye a kalahama a zo a dinga tukuri ko ana fami ana cin takarda eh duk da iya ba a mai da zariya ya yi kisar wanda ya ce malam ba mai kama a ko wani ya zo wata sadara makaranta ta yi karatu gini ba ta yi da ba kuji ba a ran nan ya zawo ya zauna su da tafiya ya tafi mai gida da mutu da Allah ina mun nan ma mai ake mai namanta shi kuma ba ta ko duniya ne kana wa kunya da wadaki da yake yanzu nan sun yi mutane ba irin ta zargidan muhammadu ko da himma da kan jewa yake nan sun bai sani ba duk wahalar da nake da biyan kuɗin makaranta da ɗan yi da kaza kaza ba shi wannan ba ko da ya ba

a Thank you. إلى ما جاءت الأمة إلى الإمام سفيان الإمام سفيان الثوري تعلمنا العلم لا لله فأبى الله إلا أن يكون حتى لمن يغيره ولا الله أما Allah da hikimar da bai wata sai ne canza mu da kai ilimin da kowa da da yawa ta faru shiga mu za baka asali da yawa da Allah su gidan da sai shi ma ya samu kujera mafka da samu karin mota an ga ya yi wuta ita daga nan saboda haka ko da farko ba ke dan Allah ba sai ke kokari ka bi da aniyar ka ya fito ta koma saboda Allah kuma kar ka tayi yau ko ka ji da rabin Qur'ani kayi da yan mutane to kuma a zo a tare a ci gaba da kwanu don kai haka in sha Allah shi ke da ruwa ta sha Allah ba alhamdulillah shi mun fara na da karshen ayat sha biyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مكفولا قل لن ينفعكم الفرار الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يزنون لا يذكرون من شد الحرب مرة أخرى ولا يتأخرون إذا جروا إلى الجهاد ولكنهم خانوا الله وخانوا رسول الله ويسألهم عن ذلك العهد وكان عهد الله مسؤولا بدر الجميل آية في بدر سورة فقيه أقيل ما سلمهم كذا يكون تسلسل ورسول الله ta hanyar nuna cewa ba su da wani ta koma gida da kuma wadanda suke neman uzuri na karya cewa gidajensu wato sun gasu tukuri al'aura babu tsaro babu kariya na haka suna so ko masu jirgin gidajen Allah ya mere karfi cewa ta mai nuna illa da rara kawai kerewa suke zo sannan da ake da rundunonin harnar sun shigo madina ta kuma nahiya suka nemi munafukai da ya rasa su koma ta zarki da su amma talaka su bi na illa da kira da kowa zauna a madina mafi lokaci ɗan kaɗan allah zai tuntuke su da wani إن على تدرس والقد كانوا عاهدوا الله وما إذا تبت مني وألا الكوري لا يولون الأدبار cewa duk can da aka sake karan zakka aka bauta da za su taɓa juyawa wato da baya ba wa kana abdullahi mas'ula kuma da tsoron allah bin tambaya ah, da yawa mutum yakan yi alkawarin cewa in allah ya biya masa kaza kaza kaza kaza shi kuma zai wa allah kaza kaza kaza amma idan allah ya biya masa sai sai nuni ومنهم من عاهد الله ومما اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاه من فضله فرحوا به فتولوا وهم معرضون يرجعون هيك ما ملكت من سلم يعني وأنني مسلمة الدعاء Allah ya kawo kuri ta san da yau mutane sun zai da masu kuri sai Allah ya san malami

sai ne ya jarfa wannan sai ya yi karfa da kuma fi kai ya sa hannu a kasa ya sun gudu dala ya ce zai ka mota kamar saboda haka wato yin alkawari ga Allah ka saba matsala sai Allah ya kuka sakan da muna ba a kasaba kuma zasa ila yau biyar tsoro a suka saba Allah alkawari ga Allah ya kuka sakan da muna burki a zuci har abada ba za su iya turkewa da wani ba haka kewa Allah karya har kai da Allah ya rubuta ka a matsayin kazzaba sai ta yi da gaske za a goge ta Allah tsari don haka Allah ya ce kullum yan ba'akun wani karamu a dai kun zura abu da ba a kudu ya wani salon ya ba da yi da jama'a sauran mutum da riko da duniya sun kwarewa musulunci baya to haka kuma a yanzu sun hada kai da kafirai karnar da yahudawa wajen bari wa musulunci baya rashin hankali kirin nasu suna da sun gudu wata sha shi ne allah ya hankalin cewa kullum yanzu a kowane garau ka ce gudu ba zai tsina da komai ba in farakun min al-mawqi aw al-qatl in dai gudun da kuka yi wai kun yi gudun mutuwa cikin gudun kisa wajen daga وإذا لا تمتعون إلا قليلا ولا قنبل أذاني كنت وقنا تتسلوك في الكرب ذاك دمت ما kafin kowane yankin mutuwar zai mutu don haka wanda yake gujiya sai za a kake gudu a bayan daga babban zubi inda yake mutunci yake eh, a tawalli yawan zaka yana da cikin manyan manyan zurbai guda إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة haka kuma in mutum ya gudu jin daɗi ne ɗan kaɗan da wanda suke gudu da su gudun gara da sadda zago Allah da nan zago amma dai wato akwai rashin hankali mutum ya guje wa taimakon addinin Allah sai da kuma ya fara cikin alaƙa kai da tsakanin kai mai zai idan ya zama dole mutum ya san ma da ya da jiki wannan ko kamar yadda tsoron labarin ta biya wal man zallabi ya'timukum min Allah da cewa ni ne wanda ya isa ya ba ku kariya daga Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma idan Allah ya yi muku da cuta ko ko ya yi muku rahama ba wanda ya isa ya hana ko ya sa نعم. فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا بل سبتان ومتي مكي مكي ومتي مكي أبعيد وما يتطلب لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه باب هو باب فاهم فكا إن دي ألاني جوي كواسا في القوة نعم هو ده أرمي يقوى ذاك الدنيا تبيا تبيا تبيا haka shi ya dawo yana oh my god oh my god oh my god bayyana Allah wurin Allah maganin bayyana saboda haka wannan aya ragargar da ce a kan munafukai masu tunanin cewa sun sun gudu wata sha ko kuma wato sun wuya ka duba lokacin da abu haka ya ji zai rushe ka'aba da Allah ya turo musu da dandazon tsuntsaye bakariya bakariya da makamin tsare dangi na tarbiyyun da hijiratun min zinjiri musawwamatan kowane an yi makin dan sunansa a jikin dutsen da zai fata fata da shi domin a sami wato ko ba target kada rikin da target ai musawwamatan inda to haka in Allah yana so ya yi tankaɗe da rere a cikin al'umma sai ya aiko da wata masifa duk wanda yake so a sami shi duk inda yake ganin ganin masu kamar masifar corona la barakallahu biya wala adabu Allah alaihi kaga da corona don zuwa kai cikin tankaɗe a cikin rairayi wanda za su tafi su tafi da hukuncin Allah wanda za su kamu su da kamu ko da kuma kirki ne asalinta da kusan gwila da kista irin ta turawa da yahudawa kuma a lokacin aka muka ta faɗa amma da yawa wato wasu su fahimta daga bayan yanzu ake gano cewa yau da cikin mai to ire da waɗannan masifin fitattunin waɗanda suka man bai suna nan ba daina wa za a yi فوقها سوداء اثنين خالك ألا والله تلاك ألا يكون نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ركع أما إذا كان سواني فانقوها ألا بأس ويقول نعم قد يعلم الله المعوي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائل ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أجنحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الله المعوذين منكم تبت الا ينفلت آه. لان انا الواقود لبجحون والقائلين لاخوانهم هلوم الينا لوجد في فيه سوى تقوى منافقين فتوضوا بهم ولا ياتون البأس الا قليلا اما جلو كسنا ذاك الجنود ذكر متى باتا هدى باتا هدى ان كان wannan aya Allah ya sake kwankwatar munafukai akwai waɗanda suke ɗan hana ruwa gudu akwai waɗanda suke ɗan propaganda akwai waɗanda suke wato ɗan yada jita-jita dukkanin su ne ɗan hana ruwa gudu al-mu'awwaqina daga al-i'aqa akan ce wanda tafashe wato al-ahlul i'aqa wanda yake daga kan to amma anan an yi isti'ara cewa su din an hada ruwan gudu ne daban daban daban daban daban daban wasu da dukiyar su suke hana ruwan gudu na addini wasu da kujerar mulki wasu da propaganda wasu da yada al'araki waɗansu kuma da gulma da fitin gwina da dukkanin suna da gungu gungu gungu gungu idan mutum ya san amma sai allah ya kudin gowa a nan cewa allah yana tare da su kuma yana tare da abin da suke yi kuma bugu da ƙari yana tare da yadda suke wato hana ɗan uwansu su taimaki addini ko su je wajen yayi ko su ta magen daga suna cewa a je wajen ba da su kan ba sa fitar sai kaɗan kamar yadda idan an je an kira tara رب تسليما يا يا ليتني كنت معهم فاقول لهم عظيما اذا كما الا كوجر بابا يقول نوتي سببا نقول كنا لا ما دي نعم لا الكور مبلغ نعم اي ونمنعكم من المؤمنين وهذا كما ذكرت تارة تتكلم تارة جنبي inda musulunci Allah ya sake tona musu a sai yake na shahatan su irin waɗannan rusulun mutane rufe? munafukai maganar magunu wato tantiran marowata ne zumbulaye ne zumbula karkan marowata a kan dukkanin abin da zai amfani ku musulmi na gaskiya ba za su bari ba shi ne a shahan jam'u shahiri wa man yuka shuha nafsihi فأولئك هم المفلحون فأولئك أشحة عليكم وأنا للروح أن أكون a lokacin da kuma fa'iza ja alƙawwa ainihin yanzu na ilaika da zuwa ainihin idan wato abin tsoro ya yi ba zata ya zo ya mamaye su a madina ya dawo wajen ka jirgo jirgo tana jirgin ya gidan jina gare ka ne إناني موتاي ذاك كالذي يغشى عليه من الموت ليس su wato يوسف وتنزد يا رجله kamar dai mutumin da alamun mutuwa suka fara kauta a kansa ya fara suma idan dina suka fara tattafewa haka za a ga saboda samun tsoro da rai suna yi masa yaro ba sai da ta haɗa tsawo amma da zarar tsoro ya kurge an dawo wato kwana lafiya ɗan shi lafiya sai su koma noman birnin sarrafofin bi alfinatin shilafin sai su wato farko da harasan su masu kai zuciya da kuma kuma ganganu da fatan kala-kala a ce hakan alkai kuma waɗanda suke masu ruwa alkai su ɗabi'un su marwata sannan bakunan su ma marwata wajen rashin fadar alkhairi da kuma fadar mutumin shar hmm. Allah ya kula da lam yu'minu wadannan ba su imani na gaskiya ba fa ahbaba Allah wa amalahu haka Allah ya rushe sauran aikin ma da suke wa kana zalika ala Allah yusira yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah duk wanda yake wasa da addini ko yake kokarin yaudarar musulunci to Allah zai wasan kura da kirayen lahara ya rushe aikin da yi sannan kuma a ce ya fi ya nemo imanin da ko hasken sa na alkiyama da ya tafi a wata irin ta munafukai in an ce tsirar jiru kwara a kun fanta da surura da su juya ta sauka a nan ake ne. alhali ana taɓa aikin a duniya mawane suka yi cajin imanin kamar yadda mutum ke cajin wayansa da dare. da ranar ruwa wajen san bari ba haka yanzu kowa yana tajin na wurin imani ranar lahira akwai inda za a shiga duhu duhu hasken imanin mutum shi zai hanka to su munafukai ba su da na'urar imani ba su da haske don haka sai suke wa mummune masu haske bi ta zai zai sai a zo wajen jan daga ya ce tsirar da umara kuma kuma baya wani mu hakan sai su koma ruhu وضرب بينهم نزول فلذا لو تتكلم من كمالنا ومرجع كونديشن باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب لأننا في كمل حقوق سنة ألم لكم مع حقوق أكرم بلكم الدنيا بقى أعلم تمثيلي تواجه ذلة وأعلم كذا كذا كذا أي نعم يوم أي عزيزي تقول هكذا Allah a nan su ma zai saka musu da irin abin da suke yaudarar mummunai a duniya Allah zai rushe aikin su a ƙarshe kuma a gargada su zuwa wata Allah tsari يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو كذبت كثروا وظلم دم yana da ɗan hanyar cincirin da rundunonin kafirai suna nan ba su ruwa wa in ya fil ahzab kuma da a ce rundunonin na gangamin kafirai za su sake dawowa to da sun yi fatan cewa lau annahum ba nuna bil arabi dama suna can wato rigarge da kauyuka sun narke sun zama kauyawa hmm. yadda nuna an an ba suna can suna bin cikin labarin ku walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ma suna tare da kudin ma ba za su tsina da komai ba illa qalila sai a san kadan da ba rasa kamar da Allah subhanahu ya gaya mana cewa wato in kasance tare da kudin a fagen daga to za su ya mutu hazo su tada kura su kawo hannubi kamar da Allah ya a tsoron tauba لو كانوا فيكم ما قدروا لعوضوا فيكم لو قمتوا فيكم إلا خبال ولا أوضعوا في لذا يبقونكم الفتنة هكذا يتدرك ولا أتدرك بلا فأما شوفة ما تنشي وأتنك بسنسني ألا يتروى الرأس من قوة لكم الانجلون من يقوم لا أتروى الرأس da za a tsarbar suna saboda wato kwarewa irin ta yaki yaki kaso saba'in tamanin cikin ɗari yaki na sami na intelligence gathering da samun labarai ta hanyar mai jan asiri da kuma abin da ya kira general governance kafin a fitar sufuri da yan fararen kula da za a yi ta kawai su zo na su zafi da mutane a kila labarin za a kai da zancen mutane eh, za su zo su yi wajen da ake coya to daga nan ake bin diddigi har da mataki intelligence report ba za a sauwa da salam ana wannan yanayi na gaba biyar ki bayan da mutane sai ya zaɓo confidential sakatararsa iya zai a zai da aiki ta tsara wani gangara ba zai ba su zai da ba shi ne confidential sakatararsa ya maza topical secret ɗin annabin galibi ba zai ba ne ko adadin munafukan nan da yi su da duniya annabi bai biya wa سيدنا أبو بكر bai sanar da Umar ba bai sanar da Usman ba bai sanar da Ali ba amma ya ga abu da ya ba karwan din na Umar saboda tsoro da takawa irin daga sai ya zai samu hulai ba yake ina gama ka da Allah wakan na biya a masu suna na cikin munafukan nan ne ya zama ya za su kashe shi munafurci wato la ya samu min hutun da mu'min ba mai tsoron munafurci sai mumin ba mai kadangancewa da munafurci ke munafurci da yake baka ciki amma kan wanda ya sake tambaya ta ba zan gaya daga nan idan an ga wanda ake da kwallon masa kan ya mutu idan annabi ya ce sallarsa sai a ce gobe wani idan ba ga nan ne ya mutu haka annabi ya ce ku je ku ji da mawacin ku da su eh, da haka da annabi wani duniya sun damuwa zai ce ku je ku gani ku zai baya ji ya fito wani sallarwa ne in ya fito zai ta da su idan mu zai ba su zo zai ce a su haka annabi ya tura ku zai ba wato yi kundin bala ya tsallaka ramu ya je cikin rundunonin arna ya kawo sarwai maza kun bazu ga zuwa da magana guda da wanzu saboda tsoro amma shi an ce cikin tsirgin kawo yara kuma shi na rayuwa saboda haka ya da ya dare ya je ya kurta ta cikin yana zuwa daidai lokacin kwamanda general abu biyan ya ba da umarnin cewa a tara kowa zai jawabi amma sai shi ma da yake kwararre ne ke ba da wani gina ya ce amma kowa ya san waye a gefen ka da shi kuma ba ya riga ya shigo zakiyar ana kuma kwamanda general ya ce kowa ya san waye a gefen ai kafin an karfi kama hannun na dami kama hannun na hagu yadda kai wani wani kafin shi kuma ya kai kuma yi shi kuma kuma da wani yawwa shugari saboda haka yana gama bayani yake shi ba wannan yankin ya ije shi saboda haka shi ya tattara kuma kuma tare da kafin zuwa ya bayan wannan yanzu zai zama da wanda ne zai ta to daga nan Allah ya tsawaka to zai fara kawo manzon Allah sunan kirkon cewa Allah ya ba abokan gaba abu sufiyan ya yi jawabi ga tira tira tira don haka wato kafin komai ya kamata shugabanci da jagoranci ya zanto yana kula da mayaka ko jama'a don ba aka bayyana yanzu za a sami yan fatarwa da jefa gida-gida da raba kan mutane Thank you. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كفت والله هنا لا تكاون أبو غوري كما ترى يقولون الله صلى الله عليه وسلم amma liman kana yanzullah ga wanda yake wa Allah kyakkyawan fata kuma yake wa ranar lahira kyakkyawan fata kuma yin kuka wajen ambatan Allah da yawa da yawa babu iyaka wannan aya duk ta zo a siyaki na wato yaki to amma aya ce amma a rayuwar manzon Allah gaba ɗaya da kuma rayuwar kowane musulmi dukkanin wato wanda yake neman madubi shakallu wanda yake neman abin koyi ta kowace dukka to ya je karatu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai din malami ne kake so ka samu tamfar jirgin karanci rayuwar manzon Allah da malintar idan kai imami ne haka idan kai alkali maza ne idan kai wato jami'in tsaro ne manzala shi ne commander a fagen daga idan kai dan kasuwa ne manzan Allah international importer ne da exporter wanda yake ɗiban kaya ya tafi zuwa kasashen waje wanda wannan ita ce ma ta jawo wata Allah ya yi kaddari uwar gidan da ta ba shi kuɗi ta ba shi kaya ta ba shi jari da aka kawo mata rahoto da ribar da ya samu sai ta ga kan da aka ce kokarin biye da za a yi sai wuce to ka gani kai ne na kan sun ci aiki da kake zuwa china ko kake zuwa dubai ko kake zuwa nani misali da ciwatuwa da wuri-wuri, da zaftari kwaliki na kamar masarufi haka duk da nan da haka kai koyi da wannan Allah idan zaman aure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai wanda da general ne manzon Allah na yi da general ya mutu ya mata tara ya auri goma sha ɗaya a rayuwarsa ya tafi wasu wasu kuma tsoro ko yawa Allah ya ba shi wannan damar domin wato karanta da yan baya sannan kuma akwai hikimomi daban-daban na siyasa na zaman tafiyawa na tausayi da ya zama za Allah ya zama abin koyi a bangaren wato auratayya haka dai kowane sako na rayuwa Allah ya mai da manzan Allah sha shakallo don haka shi da kansa yake cewa a ah, wato addabar shi rabbi fa ahsana tadbir Allah shi ya rarrafa da ne kuma ya kyautata ya kyautata min ladabi da tarbi ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ƙarshe alkawarin Allah da na manzon Allah duk bula ne wanda ya rabe bai amma su masu imani ba haka suke ba wala ba al-mu'minun al-akazar lokacin da mu'mini na gaskiya suka ga cincirin dan wato rundunonin ana قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله suka ce wa ida ma abinda Allah da manzon da suke mana alƙawarin kenan وصدق الله ورسوله وما ألا لمن ذات طيب فزادهم إلا إيمانا وتسليما فهو أبدا وأن آلا إلا زنتروس إيماني da kuma sallamawa da bi kauna wannan kuma shi ne bambancin munafiki da mu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين الرجال لقد اجتموا اليك أقول لك أنتم ماذا في نمكم؟ نعم. صدقوا ما عاهدوا الله عليه إن شكا وألا تذكر القول أن شكا وألا فمنهم من قضى نحبه daga cikinsu akwai wani ya cimma muradinsa ya yi shahada a bayan daga wa min hummin yantazir daga cikinsu kuma akwai waɗanda sun kasa sun tsaye suna nan ba gudu ba da baya su ma suna jiran nasu wa'adin kuma ba su tambila ba su taɓa canza wa Allah da alƙawari ba irin na kai wannan kamar da yake faɗa irin cikin sahabbai wato da yi ya yi kudu a ke masa kara suka aka yi fata-fata da halittarsa ba iya gane gamarsa ba an yi masa mutula ko tambayi a ɗabi'ar arna a kashe mutum a yi wasa da wato wuka a cikin fuskarsa ko a yanki kunnarsa ko a yanki harkarsa wannan haramun ne a musulmi ko kafin ne wai za ka san tun ba a wani fitila وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح haka manzo Allah ya in za su fita fito da su fita saboda ƙarshen wahala ne ba mutuwa ba shi kana kuma cikin to su suka yi maka wannan mutla aka kasa gane da dai ya yi nufin ɗin yakin bada don haka yake Allah ta ke nuna masa wani yakin Allah zai yi irin rawar da zai taka saboda haka da aka zo wannan yanki ya kasa ya tsari aka dinga gana duka wato yaƙi gudu yaƙi ne mai ban mamaye wanda aka yi abubuwa sosai kala-kala waɗansu suka zube waɗansu suka zame waɗansu kuma suka samu da kai tsaye to canza wa Allah ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwamar da yabansu da يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله إلا الله الصادقين لخلقهم ألا يعتقد هذا وأتولوا القوة هكا لكم بيّن أبيت القوة بكرك لنهي لو من يتاكا هما جبكيا جبكيا سكرون ويعذب المنافقين سنن يرنجتا وما أبوكي أعذاب إن شاء الدنيا تجمع أو يتوب عليهم هو هو إن الله كان غفورا رحيما tabbas Allah ya kasance ko mai gushe mai yawan gaba da jin kai hmm. amma wannan a farko ne amma suratul tauba ta nuna duk wanda ya mutu munafiki a nan nan kwalilan yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da shugaban munafikai ya mutu ibn salul saboda siyasa da kuma wato kula da ɗansa mumini Abdullahi bin bai da Salul wanda shi mumini ne gidigi wanda kuma shi ne shugaban saluriya ba guda annabi nuna siyasa sai ya zo zai wa ibn salul sallah ya ma ba da alkabbarsa sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ibn salul farmushi da sai da umar ya zo ya maza Allah yanzu wannan mu na bikin ke wadanda ya ce ai Allah bai hana ni ba zai da nan wurin kafara sai sai da umar ya zo shiga tsakanin gawar yin zalu da manzo Allah ya ce yanzu wannan mu na bikin da yi kaza kaza yi kaza kaza yi kaza kaza za ka wadanda Nan ne ake ta ta kasu za ba ƙarshe sai exactin koda ta fito wanda Allah ya fito karara yake wa gafara Allah bai hana ni ne mutu daga nan da damuwar dama haka ne wasaqan inda amrullahi wa rasulihi to bayan kuma da salul ne Allah ya tafko da wadatar wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada wala tumma ala qabri da yau a jarabi. kar ka sake da ke wani sallah kar kuma ka je kan kabarin da bai masa to haka saboda haka su munafukai in dai sun mutu munafukai to ba su ba a yawwa amma idan mutum ya san maka su mutuwa to shi a kan ba ba kuma rayuwa saboda haka maza ya mana su ko dai النفاق الاعتقادي والنفاق العملي هو اللي يجي الى الكفر مثل ذلك وباب ابي النبي وحلف المسلمين بلا منافس هو ايضا هما وتنمية ما تجد له وتنمية وجود المسلمين ألا يجب أن تلوث كيف سبحانه mana maganin waɗanda ba mu karewa ba Allah ya ba mu kariya ya kai mana imanin mu da rabi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya shirya shugabannin mu ya yi da zafafmu biya bukatun mu da alkhairi da cika mu da shigar da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم انت على وجود لا تغفرها